Ministan ayyuka da gidaje na Najeriya baba Tunde Raji Fashola ya ce hanyar nan da za ta haɗe Abuja har birnin Algiers na Algeria za ta kammala cikin shekaru uku nan gaba. Fashola wanda ke ƙarin haske kan wannan hanya da aka kwana biyu ana magana a kanta na magana ne a duba aikin hanyar Abuja lafiya makurɗi a jihar Benue da kuma Abuja zuwa Kaduna da duk na cikin taswirar wannan hanya da za ta ratsa Sahara mai takin Trans-Saharan Route. Duk da ministan ya ce kasashen da hanyar za ta ratsa irin Nijar Mali har ta isa Algeria na gudanar da aikin kuma sauran kasashe ma na yin hakan bai hana wasu ɗari-ɗari da batun ba tun da labarin ya fito ne daga bangare ɗaya a daidai lokacin da gwamnatin Buhari ke batun gyara hanyoyin cikin gida da su suka zama ramuka rafuka da ma kwazazzabai. Misali shine hanyar Mina zuwa Kwantagora da hanyar Numan zuwa Jalingo. Problems is headline news for you. But I think the balance is also to show that not all of the road is bad. Because the focus is on the bad part, but you owe Nigerians whose taxes we use. Matsala ita ce kanun labaru a wajenku amma adalci shine ku nuna ba dukkan hanyoyin ke da muni ba haƙƙi na kanku na bayyana wa 'yan najeriya da muke amfani da harajin su cewa akwai aikin da ake gudanarwa in ji fashola a ganawa da manema labaru da ke tambayar yadda manyan hanyoyin suka ragargaje masana irin dr kwalesha tima na asusun makafa na sharhi kan sanarwar shimfiɗa wannan titi na sahara dama za a ce akwai tun da da mutane sukan kan rakuma haka sukan tashi daga najeriya su je nijar har zuwa libya har zuwa morocco da sauransu haka to kaga abu ne dama a tarince ana yin sa kuma gashi in Allah ya sa aka samu hanya mai kyau za a iya a yi haka kuma in da miya mutuna da ana ba kokarin cewa za a dinga zuwa ko zuwa haji haka a mota da sauransu. Kawowa wannan duk da shekara uku ne nan gaba ya sa dai mutane suna ganin kawai wasu bayanai ne kawai irin na 'yan siyasa. Eh to gaskiya ne to dama dai wannan hanya din gaskiya tun ba yau ba ake magananta cewa ya kamata a samu hanya wanda zai taso gaba daga Najeriya har zai kai zuwa Algeria kasan kuma ana ta maganan kamar from Cape to Cairo daga Cairo wanda zai kai zuwa ita Afirka ta Kudu. gaskiyan shi ne cewa yanzu haka hanyoyin najeriya ma mutane suna ta shan wahala ko da ke kowane lokaci gwamnati tana cewa ana wannan hanya ko ana wancan hanyar amma har yanzu za ga cewa hanyoyinmu dai na cikin gida ma ba a samu ya zauna ba saboda haka idan mutane suna shakkun wannan magana din ba laifi ba ne saboda abin da muke gani a cikin ƙasarmu ma bai ishe mu ba baltinan ma mu yi tunanin cewa ko za a iya samu wannan hanyoyin da za a yi daga nan zuwa algeria Babatun Jafashula na daga cikin ministocin da suka fi samun ta goma shi a gwamnatin Buhari da a wadin farko ma ya rike ma'aikatu uku da suka hada da ta lantarki da yanzu aka damka wa injiniya Salim Mamman daga Taraba da ake masa fatar sa aikin wutar lantarki ta Mambila a gaba. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.